baki mai yanka wuya. Hukumomi a jihar Sokoto na zargin saka siyasa a yaƙi da 'yan bindiga, yayin da sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a jihar tun bayan da rundunar sojin Najeriya ta fatattaki 'yan bindiga a jihohin Zamfara da Katsina. Jama'a Assalamu alaikum. Mazauna yankin gabashin jihar Sokoto na ci gaba da kokawa kan matsalar tsaro da ke ci gaba da ta'azzara. Tun sa'ad da sojoji suka yi lugudan wuta kan sansanonin 'yan bindigar da suka addabi jama'a a jihohin Zamfara da Katsina. Rahotanni sun nuna cewa farmakin na soji ya sa rundunonin 'yan bindigar yin ƙaura zuwa gabashin jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihohin biyu. inda kuma suke ci gaba da addabar jama'a da kai hare-hare musamman a kasuwanni lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 100 'yan kwanakin nan. Shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto Basharu Altini Guyawa Isa wanda kuma ɗan asalin yankin ne na gabashin jihar Sokoton ya bayyana halin da ake ciki a yankin. Ganin irin yanayin da 'yan bindigar sun mamaye gabashin na Sokoto da shi turji da Halilu su Sububu waɗanda suna riƙe da manyan makamai sannan kuma suna da dakaru waɗanda koyaushe suna kai hormaki duk garuruwan da su haga dama wanda yake wannan mashigi na da bakin manona zuwa tumbulla zuwa gundumi zuwa ka'ida zuwa ainihin eh, eh, eh, abin nan rijiyar mallaladan duka an rufe wannan hanya gwamnatin jihar sokoto ta ce ba abi sanadiyar hitinan yan bindiga gehen zanwara da gehen katsina da yake can ana faɗa an tusa samun sosai sun dawo wannan daji na gundumi sun kamai kada hari sun kai kaka gida dukkan waɗannan waɗannan garuruwa sun mamaye su daga wannan dajin ne na gundumi sun kama zaya sun ka shiga gwarayo kilomita 25 sun ka yi aika da suka yi akwai ainihin dokoki na mace na kulle waɗanda an kasa su waɗannan dokoki su yi tasiri sun mace su sun kasa samun abinci sun kasa samun kayan sifiri sun kasa samun zirga-zirga, duk da man hetur hitana ne gare su da ainihin yan uwansu waɗanda sun haga cewa ana kai mahormaki ana kashewa sun kai wannan igiya sun kashe gwanayu sun kai mai kan uwa da wabi don ga al'ada yan abinci ne sun kato ɗiba da sun wace jama'a abinci suka ɗiba su koma wurin su amma wannan sai da sun haka kashe mutane babu hure babu kunne babu mace babu namiji sai da sun haka kashe mutum saba'in da wani abu sun ka ɗebi abinci akalla buhu ya yi ɗari da wani abu na shinkawa Ɗan bindiga ya shigo kasuwa ya juya cikin buhu ya tsaya sai ya ɗunke buhu sannan shi aza bisa abun hawa sannan abun ga duk ba a kawo ma ba a kawo ma al'umma eh, eh, ɗauki ba babu jami'in tsaro ko guda wanda ya zo shi ya nuna gabacin sakwaton sake yake shi ya nuna kuma waɗanga al'amura ba su tasiri domin matakan na ainihin eh, eh, ruhe su matakan na kulle su matakan na hana su samu kayan masarufi suna tasiri ne idan za a yi hada da 'yan bindiga amma ka kulle mutum ka hana mai abinci ka hana mai kama masarufi sannan shi na rike da makami ai inga tuguya inga tulu kai kasan ya ci abinci suna nan cikin sansanin su na dajin gundumi har yanzu gwamnatin tarayya ta san haka gwamnatin jiha ta san haka balle karamar hukumar mulki wadda ko umarni ba ta daga al'umma waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda mu mu rasa gane kansu duk wanda a gabacin sokoto sannu sannu gwiwa ta tana sanyi kuma fata ta tana karewa game da harkar samar da tsaro gabacin sokoto domin ba waɗan za a yi da su ba ba a shirya waɗan da su ba ko takawa ba a yi ba domin a isko su sansanin su a yi waɗa da su turji da halilu su bubu suna gabacin sokoto sun miƙe ƙafafuwansu suna cin karen su babbaka suna kama jama'a sun hana jama'a su ta bayan gari su ɗebe unwanin gona sun azama mutane haraji suna cin kasu ne gaba gadi suna shiga garuruwa ƙauyuka gaba gadi ita gwamnati ta san da haka mu da yan bindiga ga sun kai mana raga sun kai mana zoba sun ka kewaye mu tun da gambar gaja modaci dan zanke lugu gazan su rudubu har ya kai tafki hila har ya kai cikin dan Kano kowa ya san dan bindiga shi ka wannan iko gabacin Sokoto tun da gagatawa kurawa tara har abin da ya kai dama har abin da ya kai cikin yan basira cikin jamhuriyar Nijar kowa ya san yan bindiga su da iko binan ne ga ka gangara har abin da ya kai ka duka maji har abin da ya kai ka tambayi cikin jamhuriyar Nijar kowa ya san in bindiga su da iko abin haushi abin ban takaici muna ganin cewa hukumomi kamar sun yi biris da mu sai an waye gari duk wanda a gabacin Sokoto in ba hatara ba ya koma dan bindiga domin ɗaya shi zanna lahiya kuma shi kare kai dai dan babu barin wurin kasan mu ce uwayenmu da kakanninmu da kowa can shike ba mu barinta sai dai mu bara musu baya don mu sada da su tun da gwamnati ba ta iya abin da ya wajen gari ta. To sai dai hukumomi a jihar ta Sokoto har ma da wasu masu fashin baki. Tuni suka nuna yatsa ga tsarin yaƙi da 'yan bindigar yankin. Wanda aka takaita shi a wasu wurare duk kuwa da cewa jihar ta Sokoto ta kafa irin dokokin da jihohin Zamfara da Katsina suka kafa da nufin share fagen yaƙi da 'yan tada ƙayar bayan. Masani sha'anin tsaro kuma tsohon soja Kanal Garba Moyi Isa Mai Murabus shine kwamishinan lamuran tsaro a jihar ta Sokoto. Yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a zamfara da katsina yaƙi ne wanda yake ya yi daidai ya kuma zo cikin lokaci amma kuma ba a karanci yanayin da aka ɗaura yaƙin ba yaƙin yana tattare da kurakurai daban-daban na farko shine lokacin da ake tsara yaƙin ba a yi la'akari da yanayin da aka fara yaƙin ba saboda in za ka yi ɗaura yaƙi dole ne ka yi la'akari da yanayi yanayin mu nan arewa guda biyu ne muna da lokaci na damana muna da lokaci na rani to in za ka ɗaura yaƙi a arewa da rani ya kamata a ce an ɗaura shi ba da damana ba su sojojin nan suna da motoci waɗanda ba su iya tsallaka ruwa mu kuma a wannan yanayin da ake ciki na damana akwai gulabu, akwai gulabu waɗanda sun kwaso ruwa ba a iya tsallaka su akwai kuma inda yake laka ce in sun shiga za su kahe to dole ne a yi la'akari da wannan to ba a yi la'akari da wannan ba na ɗaya kenan na biyu lokacin da aka ɗaura wannan yaƙi ya kamata a ce an ɗaura yaƙi ne na bai ɗaya da katsina da zamfara da sokoto to muddin aka ce an ɗaura irin wannan yaƙi da 'yan ta'adda kuma aka ce an tsaya an tsaya zamfara da katsina to mi ake nufi ana nufin ita sokoto ba najeriya ba ce saboda in aka ɗaura yaƙi da 'yan ta'adda zamfara da katsina aka koro su suka gudu cikin sokoto za su kwararowa to kuma ko ba komi 'yan ta'addar da ke damun katsina da zamfara da kebbi da naija duka gaba ɗayansu kusan kashi 70 zuwa 80 daga sakwat suke tafiya 'yan ta'addar da ƙasar zamfara da katsina gaba ɗayansu ba su wuce kashi 20 zuwa 30 ba to kaga babban kure ne a ce an ɗaura yaƙi da 'yan ta'adda a ce ba a sa sakwata ciki ba ba wani dalili in dai ba dalilin siyasa ba to kuma ni ban ma son in kawo siyasa ciki amma kuma ba wani ba wani dalilin da za a bani wanda zai eh, eh, sa in yarda da cewa ba ba siyasa ciki a ce an ɗaura yaƙi bayan sakkwato jihar sakkwato gabacin isa musamman da gabacin isa da yammacinta nan muke da ainihin 'yan ta'adda kusan kashi saba'in zuwa tamanin waɗanda su suke damun ainihin arewa gaba ɗayanta in ka yi magana gabacin isa kana magana su manawa su tsaika su dan gwande su kamara tsohuwa da kamara sabuwa su kagara su gebe da bafarawa har zuwa dogon hannu su yan fako zuwa tafkin hili bodan mu da nijar to sai in kayo dajin gwandumi inda su halilu suke to can kuma wancan dajin nan ya kunshi ainihin shagun su turji turji daya ka kira amma ba turji daya dan iska gurin ba don akwai wasu shagun da ad daidai da shi irin su dan bakwalo su gwanda su aminu kano su eh, boka su gajere su bengal da yalo sannan in kayo yammacin isa nan ne za ka samu su shi kan shi halilu su bubu da sauransu da su mm, eh, eh, na gona umaru na gona mamman kan yaga da sauransu da su shehu rake da gajere to in ka ce ka ɗaura yaƙi can ka bar sakkwato ba ma fara yaƙi ba ba wata hujja da za a yi haka a ce ka kai ga wannan gulbin ka tsaye da yaƙi nan ka dawo baya ka ƙi ƙetarawa don in ka ƙetara can cikin sakkwato ka shiga to wata hujja za a ba mutu cewa ba siyasa ciki don haka dole ne in za a yi shi a yi shi tsakani da Allah a yi ma kowa adalci duk Najeriya ce kuma duk mun zaɓi shugaban ƙasa dukanmu kuma shugaban mu ne gaba mu saboda haka duk abin da za a yi a zamfara da katsina mu ma muna da haƙƙin a yi mana shi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka